wanda suke da alaka da abin da ya danganci annat wal mana'ut annat wal mana'ut kamar ka ce a kalma ce da abin da aka siffanta ta da shi manufa kamar a hausa da ake cewa siffatau da kuma abin da aka siffanta abu da shi to annat wata siffa ce wacce ake ambata bayan ambatan sifatun tuskar ba'ada mausufiha wata sifa ce da ake ambatata bayan an ambaci wanda ake siffatawa din sannan sai alman'ut huwa alism almuradu bayana na tehe shi ne wani suna da ake so a bayyana abin da ya siffanta da shi to kamar yanzu misali mu ce a talibul jadidu muka ce a talibul jadidu a talib ɗalibi aljadidu sabo a talibu aljadidu sabon ɗalibi kaga mu a hausa ana fara gabatar da shi siffan ne sabon ɗalibi amma larabci sai a ce ɗalibi sabo sai a faɗi wanda ake siffantawan sannan sai kuma siffar da ake siffanta shi da shi sai ta biyo baya su kaga kenan anan gurin abu na farko zaka ga a yanayin sunan ana cewa anna'at sannan a ce wal man'ut to sai ka ɗauka cewa kenan na'at ɗin ake fara ambata da farko sannan kuma man'ut ɗin sai biyu baya amma aka sai a rubuce da yake man'ut ɗin ake fara ambata a karan farko sannan sai na'at ɗin ya biyo masa baya kuma na'at yana biye da man'ut cikin ɗaya daga cikin abubuwa guda goma da ake ambatawa annat tatba al-man'ut alna tana biye da man'ut fi wahidin min ashratin ɗaya daga cikin abubuwa guda goma abin nan guda goma akwai al-ifrat abin ake nufi da al ɗaya idan abin da ake siffantawa ya zama ɗaya to shi ma man'ud ɗin nasa siffar nasa sai zama guda ɗaya kamar ka ce waladun mujtahidun muhammadu misali muhammadu waladun mujtahidun ko talibun mujtahidun muhammadu ɗalibi ne mai ƙoƙari to sai da mana a nan gurin kaga yadda man'ud yake guda ɗaya singular guda ɗaya man din ma a ma sai zama guda ɗaya talibun mujtahidun ɗalibi guda ɗaya sannan siffan da aka siffanta shi da shi guda ɗaya haka nan fitasniya idan ya zama guda biyu to sai shi ma ya zama guda biyu a tasniya amma ka ce a hazani waɗannan guda biyun ɗalibani ɗalibai ne guda biyu mujtahidani masu kokari su kaga yanayin yadda ya zo a abin da ake wani guda biyu ne musanna ne sai siffan nasa sai zama shi mami musanna haka fil jam'i idan ya zama jam'i sai shi ma ya zama jam'i aljam'u ha'ula'i tullabun mujita hiduna waɗannan ɗalibai ne masu ƙoƙari da ya zamana tulabun jam'i ne to sai shi ma abinda ake siffantawan sai zama shi ma irinsa ya zama jam'i su kai kenan a nan gurin mun fahimci cewa yadda ita abinda ake siffantawan ya zama ɗaya sai shi ma siffanta zama ɗaya yadda abin ɗin ya zama biyu sai shi ma ya zama biyu in ya zama jam'i uku domin jam'i a larabci yana farawa daga uku abin da ya sama ta nan mun faɗa daidai ga cikin anna ta tibba almanauta fi wahid min ashira yanzu mun ga talata sannan arba'a na hudu fi ta'arif idan ya zama mu'arrafan bil alifi wallam ya zama ma'arifa kamar ka ce alqur'anul karimu kitabullahi alqur'anul karimu kitabullahi ya zama alkur'an shine abin siffantawa alkur'ani alkarimu shine siffansa mai girma to kaga sai da mana da shi man'ud din yake da alif da lam haka sai shi ya samu alif da lam haka hakanan idan ya zama fitankir ya zama nakra kamar yadda allah ta'ala yake cewa innahu la kaga ba shi da alif da lam karimun shi ma ba shi da alif da lam to da cikin abubuwan guda goma da muka ambata cewa na'at tana biye da man'o cikin ɗaya daga cikin abubuwa guda goma mun ga guda uku mun ga al-ifrat idan ya zama ɗaya mun ga at-tasmiya idan ya zama biyu mun ga aljam idan ya zama jam'i mun ga ta'arif idan ya zama mu'arrafan bil alif wal lam haka nan mun ga tankir idan ya zama ba shi da alif da lam shi ma zai kasance tare da shi babu alif da lam a tare da shi a nan za mu dakata insha Allah na tawaqqafuna wani tabi insha Allah fi ma tabakwa fi darsin qadim assalamu alaikum زفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقلي وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل